hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da ranar biyu ga watan Julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 43 cikin jiran giyar darusa daga littafin siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul ibn taimiyya al-harrani Allah bin ya gafarta masa. ibn taymiya ya rasu a shekara ta ɗari bakwai ne da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wannan littafi na shi na asiyasta shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci da irin abin da ke kan shugabanni na wato nauyi da alhaki Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a shafi na 86 a wannan bugu inda malik ya ce warawa malikun fil muwatta anna jama'atan amsaku lissan yarfa'uhu ila usmana fatalaqahum az-zubayr fakallamahum fihi faqalu إذا رفع إلى أثمان فاشفع فيه عنده فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة mal ci gaba da mana bayani akan wato abin da ke da alaka da haddi na sata da kuma hadarin da ke cikin neman a yafi bayan an kai ga ainihin wato shugaba waɗannan sun bambance mana kafin mu je da nisa cewa abin da mutane ke iya yafewa shine kisasi da wato ya shafi jinan naku wanda yake haƙƙinsu ne wannan shine suke iya yafewa amma abin da ya shafi haƙƙin Allah shine al-hudud to babu ba wanda ya isa ya yafi in har an riga an kai gaban hukuma malam yace ah, warawa malikun fil muwatta imam malik ya fitar a cikin muwatta da yake isnadi ne ya zo munqati amma an samu ibn abi shayba ya ruwaito shi da wani isnadi hasan hasan kamar da ibn hajar yake faɗa haka abdurrazzaq sanani ma ya ruwaito daga zuhuri amma magana ta zuhuri ce cewa idza balagatil hudud idza balagatil hudud sultana fala yahillu li ahadin an ya'fu anha wannan yana cikin littafin ah, al-musannaf na Abdurrazzaq Sanani Allah ubangiji ya gafarta masa ah, malam yace anna jama'atan maluk ya rawaito cewa wasu mutane amsa kulistan sun kama wani barawo yarfa'uhu ila Usmana za su je su kai shi gaban Usman fatalaqahum zubairu zubair fa kallamahum sai ga zubair dan Awwa suka game da shi sai musu magana ya roke su cewa ku yafe mishi mana faqalu sai suka ce idza rufi'a ila usmana fashfa fihi indahu ka bari idan an je gun shugaba an je gun khalifa usman dan affan Allah ya kara masa yadda to a can sai ka nemi afwa da faqala sai yake ce musu idza balagatil hudud sultana idan al'amari na haddi na laifin sata ko ainihin ƙazafi ko haddi irin na wato zina in ya kai gaban shugaba fala'ana Allahu ash a wal Allah uban Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma wanda zai nemi ceto wal mushaffi da kuma wanda zai karbi ceton yace ya'ani allazi da shafa'a yana nufin mai karban ceton wannan asari yana nuni zuwa ga cewa ashe idan an kama barawo to ba gaban kanku za ku yi ba ku mutane sai ku kai shi gun hukuma su ne suke da alhakin su zarta mashi da hukunci su yi bincike idan abin da suke tunani ya tabbata su yanke mashi hukunci a accordingly mutane su daina ɗaukan doka a hannunsu ya saba wa ka'ida sannan kuma yana nuna zuwa ga abin da aka kawo shi anan shine cewa bai halasta a nemi ceto bayan an kai ga ainihin shugaba wanda a darasi na baya kawo mana wancan hadisi da muka tattauna a kan shi ne hadisin da ke cikin bukhari da muslim na aisha na kissan ainihin al-makhzumiya wadda ta saka din nan Allah ya samu dace wa kana safwan ibn umayya na'iman ala rida'in lahu fi masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallama faja'a lisul fasarakahu wata rana safwan ibn umayya ibn khalaf al-jumahi daya daga cikin wato mutallaka kenan wanda suka musulunta daga karshe wanda baban shi umayya dan khalaf babban kafiri ne daga cikin waɗanda aka kashe a badar a cikin kafirai to wannan bawan Allah da ya zo madina bayan an yi fatu makka da ya musulunta ya zo madina kuma sai ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya koma ya zauna a makka a can ya rayuwar ya rasu a daidai shekarar da aka shi sai na Usman ya rasu to shine yana bacci a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'a akan wani bargo na shi faja'a lissun fasaraqahu sai wani barawo ya zo ya sace bargon fa akhadahu sai kama shi fa atarihin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yazo da shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa amara bi qat yadi sai manzon Allah sai ya ce aje a yanki hannunsa fa qala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah a ala ridai tuqba yadu yanzu nan akan wannan bargon za a yanke masa hannu ana a habu hulahu to na ban mai kyauta ba sataye ba abin mashi na bar mai faƙala sai annabi ce fa halla qabla an ta'tiya ya bi ina ma da a ce kayi mishi wannan kafin ka zo gare ni thumma qada yadahu sannan aka yanke hannunsa rawahu ahlus sunan malai masu as-sunan suka rawaito shi al-imamu abu dawud al an-nasa'i a cikin as-sunan da ibn majah sun ruwaito haka imam muhammad ibn hanbal a cikin musnad dinsa haka imam ad kotuni a nashi sunan din haka imam al a cikin asunan kabir haka kuma abu abdullahi al na an-naisaburi dukkanin sun fitar da shi al-imam hakim ya inganta shi haka nan kuma ibn abdul hadi a cikin tanqih tanqihu haka ibn mulaqin a cikin al-badr al-munir ah, da hanyoyi mabambanta da yake da su waɗanda kowace ba ta kutuwa daga wata illa ya kankanuwa amma aka haɗa su aka ce suna da ƙarfafa juna amma shi abdul haqqal ishbili ya karkata zuwa ga raunatawa da shi da ibn al a cikin bayanin wahani wal iham wallahu ta'ala alam hadisin yana nuna cewa masallaci a hirzi ne wato daga cikin abin da aka ambata a cikin sharuɗan sata ya zama mutum ya ɗauka ne a cikin hirzi inda ake da lock wato inda yake cikin aminci cikin tsari da haka masallaci duk da wuri ne na shiga da fitan kowa to amma shi ma a matsayin tsari yake domin gashi a cikin masallaci ya zai saci wannan burgo sannan hadisi yana nuna ibuwa ga cewa lallai in dai abu ya riga ya zo gaban hukuma game da al'amarin sata to babu wani maganan kuma yafiya maganan yafiya ta riga ta wuce wajibi ne a zartar da hukunci wallahu ta'ala alam ya'ani sallallahu alaihi wasallama ma da yace annabi alaihi salatu yana nufin in annaka law afauta anhu qabla an ta'tiyani bi da a ce ka yafe masa kafin ka zo ni ka zo wajena da shi lakana da yafiyar ta tabbata fa amma ba'da an rufi'a ilayya amma bayan an riga an ɗauko magana an kawo gari ni fala ya tudu ta haddi la bi afwin wala bi shafa'atin wala bi hibatin wala ghairi zalika to dai halasta a ainihin wato lalatar da wannan haddi ta hanyar afuwa shi shugaban misali ya ce ya mishi afuwa ya garantin mishi amnesty ko shafa'a ko wato ceton wani babba ya tsaya mishi wala bihiba ko kuma ce an ba shi kyauta kayan da ya sata din wala gani da ko kuma duk da wani abu ba zai halasta a haka wani haza malam ya ce to a ƙarƙashin wannan ne ittafaqa ulama'u sai malamai suka haɗu fi ma a'lamu a iya saniya ala anna qati'a akan cewa dan fashi wallis da barawo wa hawa kuma da ire-iren su idza rufi'u ila waliyil amri idan aka riga aka ɗauki al'amarin su aka kai gun shugaba thumma tabu da zalika sannan kuma suka ce wai bar su tuba lam yasqutil haddu anhum wannan haddi baya faduwa daga barinsu bal tajibu iqamatuhu wa in tabu wajibi ne a tsaye musu da hajji ko da sun tuba fa in kanu sadiqina fi tauba kana al-haddu kaffaratan lahum da gaske ne tubar da suka yi wannan haddi sai ya zama musu kaffara wa kana yumkinu wa kana tamkinuhum min dhalika min tamami tauba sai zama kuma samun musu da haddin da aka yi ya cika tubar su bi manzilati rabbil huquqi ila ahliha sai zama kamar mai da haƙoƙi ne zuwa ga masu su tamkinu min istifari kisasi fi wukil adaliyin da kuma bayar da kansu da suka yi don a yi musu kisasi a cikin haƙƙin bil adama wallahu alam malam ya ce wa aslu haza fi su subhanahu ta'ala asalin wannan ƙa'ida ta cewa a yi musu haddi ko da sun tuba amma an riga an kama su ne sannan suka ce sun tuba za a musu haddi asalin wannan tana cikin ƙashin faɗin Allah subhanahu ta'ala da Allah yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wanda duk zai je ya ceto ceto mai kyau to zai zama yana da wani rabo a ciki kamar da ibn kasir yake cewa wato duk wanda ya wani sa'ayi a cikin wani al'amari wanda ya tarattabu alaihi khairun falahu nasibun minha duk wanda ya yi wani kokari wanda a cikin wannan kokarin da ya za a samu alheri to yana da rabo a cikin alkhairin haka kuma duk wanda ya je wani kokari na samar da wani abu wanda a ciki akwai sharri shi ma yana da rabo na sharri a cikin wannan abu haka ibn kasir yake faɗa game da nan wajen an yi maganganu game da ma'anan shafa ya shafa ko dai ɗauki ma'anan shi wata ke almutabadir ilal azhar shine ceto din ko kuma ya ɗauki ma'anar watin mai da abu biyu wato man ya shafa'atan hasanatan Yanzu ya samu wani abu guda ɗaya shi ya maru bayansa su zama biyu domin da a shafa'a shine yin biyu da aka ake cewa a shafu wal wutur to yi yin biyu ya samu wuturul wuturul um, mu'min sai su haɗu su zama su biyu su ƙara ƙarfi su ƙara yawa a cikin rundunar musulmai ko a cikin harkar addini da yana cikin shafa'a da alamar kurtubi ya kwararo waɗannan ah, abin nan ah, maganganu a kai yake cewa ko dai ya zama a shafa'atul hasana ana nufin albirru aiki mai kyau ko da'a ko shi kuma a shafa'atul sayi'a shine ma'asi wasu kuma suka ce a shafa'atul hasana shine jihadi wasu kuma suka ce shafa'a shine yashfa li sahibi wanda malam ya kawo kenan anan da wannan ma'ana wa man yashfa shafa'atan sayi'atan ya lahu kiflun minha wanda kuma ya je yawan ceto mummuna to ya samu zunubi game da wannan alkiflu shine alwizru wal ismu daga kiflul ba'ir wato abin nan dinsa shimfiɗin da ake shimfiɗawa a kan raƙumi a hau wanda ya kama da siddiɗin to wa kana ala kulli shay'in muƙitan Allah yana nan yana ainihin wato muqit ai hafiyar yana yana kiyaye da komai kamar yadda ibn abbas yake fasarawa shi da wasu cikin tabi'ai ko kuma kamar yadda mujahid ya fasara cewa shahid wallahu ala wa kalla kulli shay'in muqita ai shahida ko hasira duka dai ma'ana ce mai kyau Allah yana kiyaye Allah yana gani Allah yana lissafa da duk abin da ake kuma zai sakamako a kai wannan ita asalin ka'ida game da wato abin da ya sa idan mutum ya nemi ceto na a wanda ya laifi bayan an riga an kama shi to wannan mummunan aiki ne saboda Allah ya hana manzala sallallahu ya hana malam yace fa inna shafa'a hiya i'aratu talibi hatta yasira minhu shafa'a to babu nake ma shafa'a shine ka taimaka wa mai neman wani abu har ya wayi gari ya zama shafa'an ya zama ku biyu kai da shi ba da an kana witran bayan da shi kadai fa in a'antahu ala birrin wa kana shafa'atan hasana in ka taimaka mashi akan kyakkyawan aiki da biyayya Allah to ya zama ka taimaka mashi akan abu mai kyau wa in a'antahu ala ismin wa udwanin kana shafa'atan sayyi'a idan ka taimaka mashi akan mummunan aiki ko ta'addanci ko ƙetare iyaka to ka ta zama mummunan shafa'a wal birru ma umirat bihi Ah, yake da bana kike albiru shine duk abin da aka yi umarni aka ce yi amma umirta yi wal ismu shi kuma al'ismu ismu ma nuhita anhu duk abin da aka halaka wa in kanu kadibina fa inna Allah la yahdi al kha'in in ku suka ga masu karya, sun mutane suka yi ƙarya to sani Allah baya shiryatar da kaidi wato makirci na al-kha'inina na wanda suke maha'inta Allah ta dare wa qad qala ta'ala kuma Allah ya ce. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يتشي Ah, wannan aya kamar yadda aka sani shahararre aya ce game da bayani akan muharibin wato masu yakar mutane ko 'yan fashi ko ah, wanda suke bandit ko duk wasu wanda suke daga cikin 'yan ta'adda masu halaka al'umma asalin ta sauka ne akan al'urailiyun waɗannan da suka zo suka yi manzo Allah sallallahu sallama ah, cewa sun musulunta yasa a kai su wurin dabbobi su sha nono kamar yadda yake cikin Bukhari eh, da Muslim da suka je daga can suka yi barna suka kashe mutane suka suka kore raƙuma alaihi sallallahu alaihi aka je aka jawo su aka dawo da su aka yi musu musula aka kakkashe su aka wurgar da su akan harra to wasu malamai suna ganin cewa aya ta sauka ne don tunda cewa wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi kada ya ƙara yin irin shi musula din nan cewa a yi wasu kuma suna ganin a ah, ta sauka ne don ta goyi bayan abin da aka yi cewa daidai ne amma dai ala ayi halin ta sauka ne kuri akan su wannan al'urayliyin din ko kuma ta sauka ne akan wasu ahlul kitabi wanda suka manzo Allah sallallahu mai irin wannan rashin gaskiya ya zo a cikin sunan ta Abu Dawud daga Abu Zina da cewa aitab ne ala ma fa'ala ma fa'ila bihi zargi ne akan cewa abinda aka musu na mufla kar a saki da haka wasu malamai suke ganin hukuncin aya ta zo ta daidaita hukuncin ne cewa ga abinda za a yi musu ba irin wancan da aka musu ba wallahu ta'ala alam abinda Allah yake cewa ta kaice inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa Rasuluhu. kadai sakamakon waɗanda suke muharaba suke yaƙan Allah da manzansa to al-muharibun menene muharaba Imam Malik ya fasar muharaba da yake cewa abinda ake da muharib shine man hamala ala nasi fi misrin aw bariyya aw wa kabarahum an anfusihim wa amwalihim duna na'iratin wala zahlin wala adawatin wal mugtalu kal muharibi haka kwatankwacin wannan zance daga imam malik dan anas da yake cewa man hamala alan nasi wanda duk ya ɗauki makami ya fara karkashe mutane yana yaƙar su fi a cikin birni aubar ko a cikin ƙauye wa kabarahu ya musu karan tsaye an anfusihim akan dukiyoyinsu ya yaƙi mutane akan dukiyoyinsu wa amwalihim amsin rayukansu da amwalihim da dukiyoyinsu duna na iratin ba tare da sun mishi wani laifi ba ba wani ba gaira ba sabat wala zahalin ko ba tare da ya ɗauka fansa ba wala adawatin ba tare da ko ta gaba tsakaninsu ba sai ma da kun sai tsara suke cewa al-mughtal assassin mai kisan mummaki wanda zai zo ya tara hanya ya kashe mutane ko a tuwo shi a bashi kuɗi ya zo gida ya kashe wani malami ko ɗan siyasa ko wani jami'in gwamnati irin yadda ake dinna yadda ake kashe malamai a kashe 'yan siyasa a kashe duk wanda ba a yi da shi to shi ma wannan muharibi ne shi ma wannan irin sakamakon da ai ta faɗa abin da za mu shi kenan wannan shine ta'arifin da aka yi kaga zaka iya kwatantawa ka ce da waɗannan bandit suke addamu al'umma masu shiga ƙauyuka da babura da makamai ta kashe mutane to muharibun ne kamata dole ne gwamnati san da ta hana su kamar da kurtubi yake cewa yace a hafal muharibu na sabila idan waɗannan 'yan fashi ko bandit ko kidnappers ko me ake su da su sunansu waɗannan 'yan ta'adda idan suka tsoratar da mutane akan hanyoyi wa qatta suka yi fashi suka tara hanya suka kwace kuɗaɗen mutane kudum ya ce waje ba alal imani kitaluhu wajibi ne akan limakan shugaban al'umma wajibi ne ke yaƙe su bai halarta a kyale su ba dole a tashi ko da yayi ne a yaƙe su min ghairi an yad'u ba tare da sai an kiraye su ba waje ba alal muslimina ta'awun ala kitalihim wa kaffihim an azal muslimin yace kuma wajibi ne ga duk musulmai su taimaki gwamnati akan yakan ire-iren waɗannan da hana su cin zarafin musulmai wato duk wani bayani da kake da shi a kansu ko kuma ka shiga aikin soja dan a yake su wajibi ne wannan wannan wajibi ne ba za a bar bai halatta abin da ake na barin su suna cin karansu babu baka ba da aka wajibi ne a don mataki a kansu Allah ka sa a dace Allah zuwa wa ta'ala ya da cewa wa yas'auna fil ardi fasadan sannan suna yaɗa barna a bayan ƙasa irin abin da Allah ya ambata game da banu Isra'ila da yake cewa min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi au fasadin fil ardi barna a bayan kasa duk abin da zai lalata rayuwa ya kawo tsoro ya hana zaman lafiya ya hana tafiye-tafiye ya hana noma ko kiwo ko kasuwanci sunan shi fasad zubar da jini zalunci sata kona gidaje fyaɗe kidnapping duk waɗannan fasadun ne fil ardi barna ce dan sun hana zaman lafiya to abinda Allah yake cewa duk wanda yake yin haka an yi ƙattalu ko dai a karkashe su au yi sallabu ko a tsitsire su au tuƙatta aidihim wa arjuluhum ko a yayyanke su da kafafunsu min khilafin a saba a yake hannun dama da kafa hagu au fawo ilal ardi ko kuma a kore su daga gari a kore su ga baki ɗaya daga gari abin da ake nufi da kora malamai sun faɗi maganganu a aƙalla kala uku da akansa ko dai ya zama kora yana nufin tagri a ce ya bar garin da yake ko sijin a kulle shi ko kuma ba ai ta neman shi sai an kama shi shugaba yana da yancin ya duba ya ga abin da ya fi dacewa ko a kore shi da garin da yake a ce je wani gari kar ya dawo sai ban shekara kaza ko kuma a kama shi a garkin shi a garin ko kuma a ta neman shi sai an kama shi a hukunta shi ya ɗaukar ma'ana hukuncin auyun fominal ardi Allah ya ce zalika lahum khizyun wannan tabewa ce asara ce da suka tawo kansu fil duniya a nan duniya me yasa haka saboda kamar da kutubi yake cewa saboda bi shana'atil muharaba saboda abin saboda Allah abin Allah wadare da ke cikin irin wannan aiki da suke babu wasu mutane ko wasu al'umma da suke son irin wannan barna abin Allah wadare ce wa izamu darariha da girman wa izami darariha da girman barnar da ke ciki barna ce mummuna saboda ne da ha saddu sabilin makasid saboda kidnapping da banditry da hare-haren yan uh, abin nan yan fashi da yan waɗannan masu kashe mutane a ƙauyuka da birane yana yayyanke hanyoyin samun abinci alal nasi mutane za su kasa yin noma za su kasa kasuwanci za su kasa tafiye-tafiye za su kasa zuwa ofis yanzu a shan. Ka katsina ɗin da ake wannan abu za ka ji wasu wurare ka tarar hatta gonaki an kasa nomawa duk gonar ta yi nisa daga gida ba za a yi nomawa ba ko kuma an noma an kasa harvesting ga amfanin gona masara ko dawa ko rake ko waken soya ko barkono ko menene na dubban miliyoyin kuɗaɗe? an kasa yadda za a yi aje a cire ya zama barna ya zama asara saboda waɗannan matsalga sun tara wajen to shi sa saboda munin aikinsa Allah ya musu wannan sakamako tun a duniya saboda kuma mafi yawan arzikin mutane yana zuwa ne daga noma da kiwo da kasuwanci to idan aka lalata ƙasa to shi kenan an hana su mutane su samu wannan abu aka tsoratar da hanya mutane suka kasa fitowa ya ce, ya haka ya ce, fa'iza fa'iza ukhifa tariqu in qata an-nasu an safari wahtaju ila luzumil buyuti fankasarat at-tijarat idan aka kukkulle aka ƙauratar da mutane daga bin hanyoyi da mutane za su kasa za su kasa fita su ji tsoro su zauna a gida daga nan duka kasuwanci ya lalace kamar da ake gani yanzu kasuwanci da ayyuka da sauransu komai ta tana arziki ya lalace da haka wannan ba karamin bala'i bane muna roƙo Allah subhanahu ta'ala yayi mana shi kuma Allah ya sa gabanin kafashen mu su zama cikin hayyacin su su tashi tsaye wajen ganin cewa sun yaki wannan barna da take faruwa musamman a katsina da zamfara da nan jihar kaduna da jihar Neja da sauransu inda ake irin waɗannan ɓarnata kuɗin wanda kuma abin da ke faruwa sakamako ne na abubuwan da aka yi ta yi a baya na ɓarna na rashin yin shugabancin da ya kamata shugabanni sun ƙi kulawa da talakawa da mutanen ƙauye a tabbatar sun samu tarbiyya sun samu ilimi sun samu rayuwa nagartacciya duk ba su samu shekaru talatin ba da makamantan shi ne suka zama ma mutane alaƙaƙai suka zama ɓarna suka zama ƙaya a cikin idanun al'umma wannan yanki namu na arewa ubangiji Allah ya kama na ɗauki Allah ya ce zalika khizyun lahum fil eh, zalika eh, eh, zalika lahum ذلك لهم خزي في الحياة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب wannan shine taɗe wadda suka samu a duniya kuma a lahira ma suna da azaba mai girma ilal ta tabu min qabli an taqdiru alaihim in banda waɗanda suka samu suka tuba kafin ku kama su idan an riga an kama su to babu maganar tuba ko sun tuba sai an musu hukunci dama shi na ban sai kawo mana aya ana min qabli an min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu sultani akan su falamu annallaha ghafurur rahim to waɗannan Allah ya musu gafara ya musu rahama to wannan aya malamai suke ganin cewa wannan aya na farko tukun ta sauka ne akan waɗanda suke musulmai suka yi barna ɗin ba akan yahudin ba ta fi kama da ake ta sauka kan musulman ne domin gashi Allah ya yi da a ce kafare bane su amma aka ce su tuba Allah su mata ya karɓi tuban su sannan kuma asalin mahallin da ya kawo mana aya shine batu kan cewa babu kyau ceto a cikin al'amuran ah, laifuka da hukunce-hukunce musamman idan sun zo gaban alkali hudud din lil'asafi asafi shadid wannan shi muke gani yana faruwa a kasashen mu shi yasa abubuwa suke lalacewa lalacewa mai ban mamaki mu yanzu a kasan mu ceto na alfarma da ake cewa ya shiga cikin komai ka ya lalata komai duk abin da zaka yanzu a Najeriya kana buƙatar wani ya san ka ko wani ya san wani wanda ka sani aiki ne eh, kake nema tun ma kafin aiki admission ne na makaranta kake nema ko uh, promotion ne a wajen aiki ko scholarship ne ko kana da wani case ne a kotu kai ko a ina ne ko a gwan 'yan sanda ko menene duk inda ka je za ka siya ko za ka siyar a asibiti za ka ga likita a kan titi ne ka yi laifi ko wata ko ina irin wannan fasadi ya shiga da barna hatta a hukumomin da aka kafa su don su kula da fasadi din irin efcc da icpc da sauransu in kana magana ko wajen wato abin recruitment ne na aiki fa duk bila harshe musamman ayyukan da ake ganin su masu gwaɓi ne irin cbn irin shiga soja irin kaza a admission a faculties wanda ake ganin ilimin da ake koya a wajen yana da daraja sosai irin medicine irin pharmacy irin engineering irin nursing da makamantansu to duk waɗannan fa wuraren a ƙasar mu dole sai in an yi maka asama za ka samu ma karfin makinka da basira ka da kwarai ka duka ba kai ka ba wannan kamar da kowa ya sani to haka kuma a wajen hudud din a wajen dokoki da suka shafi panel code wato criminal code eh, criminal procedure ah, laifuka waɗanda suke na kisa na sata na abin nan din extaf na ake ce mashi kidnapping ko na raping ko makamantar za ji an yi mummunan laifi sai ka ji shuru ba za a yanke hukunci ba tun ana ta korafi har a gaji a daina wannan Allah kaɗai san iya wanda suka faru haka a jarabawa sai an yi alfarma sai an siye imbilitus sai an bisa a hukumar jarabawa gashi nan dai wannan abin da ake ce ma alfarma ya zama mana alaƙaƙai a ƙasar mu kuma daga sabon da taimaka wajen lalacewa al'amari a ƙasar nan da haka ina wa kaina nasiha da sauran 'yan uwa masu saurare na ya jama'a mai kokari mu zama mutane wanda muke muna da ka'ida a rayuwa mu dinga yin komai based on merit bisa cancanta zaka ga a hakan inda ake kwatanta cancanta sai ga an samu alkhairi ko dan yaye ne idan kun kwatanta cancanta za a samu alkhairi a cikin al'amuran ku ya zama kowa a bashi equal and open opportunity daidai wa daida za a bawa kowa dama ya gwada sa'ai shi ya gwada basirarsa ya gwada kwarewarsa a ɗauki kuma mutane a bisa cancanta a bisa abin da ya zama kowa abin da cancanta haka za a ba shi kawon za a ba da admission ne za a ba da aiki ne za a ba da kaza ne za a ba da wani tallafi ne duka ya zama akwai ma'ayir akwai ka'idoji akwai scale da za a gwada wanda duk ya cika scale a ba shi kenan kowa dan najeriya ne amma wannan al'ada ta alfarma babu shakka tana kawo mana cikas ba dan kankani ba a rayuwar mu allah ubangiji shi kyauta malam yace fastasna ta'ibina qabla al-qudrati alayhim sai kaga anan sai ya kebance yau ya kebance ya istisna'in at-ta'ibina waɗanda suka tuba qabla al-qudrati alaihim kafin a samu dama a kansu da Allah yace illal ladina tabu sai dai waɗanda fa suka tuba waɗanda suka tuba nan su ne kaɗai aka yi istisna'i min qablil qudrati kafin a samu laifi Alaihi a a samu damar kama su kafin a kama su ne suka tuba to su kadai ne suke da alfarma a rabu da su su yi harka su fatta'ibu ba'adar kudrati alaihi baƙin siman wajaba alaihi hadd wanda ya tuba bayan an riga an kama shi yana nan a cikin waɗanda ya zama wajibi a tsayin musu da haddi lil'umumi. lil'umumi wal mafhumi wat saboda magana ce ga mammiya kuma abin da ake fahimta kenan kuma illar da ke ciki hikima da ke cikin hukuncin tana nan hadha idza kana qad sabata bil bayyina yace wannan fa idan ya zama ma ya tabbata ne bil bayyina cewa da shaida ne aka iya kama shi da laifin fa amma idza kana bi iqrarin amma idan ya zama da iqrari ne waja'a muqirran bil dhanbi ta'iban ya zo zai ainihin wato sanar da cewa ya yi laifin amma ya tuba ne shi ya kawo kanshi fa za fi yi ne za'u wannan akwai saɓani wato wancan da ake magana cewa za a yi mashi hukunci in dai an kama shi shine wanda da shaidu aka kama shi bayan an riga an kama shi da shaidu cewa yawan wannan laifin ba za a karɓi tubarsa ba da fuskar a kyale shi ba a yake da hukunci ba to wanda kuma shi ne ya kawo kanshi ba ba kamo shi aka yi aka zo aka manna shi da ba shi ne ya kawo kan kanshi ce ga na yi laifi iri kaza amma na tuba kuma shi ne na kawo kaina to wannan akwai saɓani game da al'amarin shi mazkurun fi ghairi hadha al ya ce wanda ba anan aka ambaci sabanin ba a wani wuri daban ne wa zahiru mazhabi ahmada zahirin mazhabin al-imam ahmad ibn hanbal annahu la tajibu iqamatu al-haddi ala mithli hadhihi sura cewa baya wajaba tsaye da haddi a irin wannan yanayi wato yanayin mutumin da ya ainihin wato kawo kansa ya ce ya yi laifi gashi amma ya tuba to a mazan imam ahmad ibn hanbal irin wannan ba a tsayan mai da haddi bal in qalaba iqamatul haddi alayhi hukima yace sai dai in shine yace na ina so ne a tsayan mun da haddi wa in zahaba lam yuqam alaihi haddun amma yanzu ya faɗa yace ya tuba amma ya tafi abin shi bai ce mai haddi ba to babu haddi akan shi wa ala hadha humila hadithu ma'iz ibn malik hadisa wannan sura aka yi riko da hadisin ma'iz ibn malik radiyallahu anhu wanda hadisin na cikin bukhari da muslim daga sahabbai daban-daban daga abu huraira daga jabiru daga samura daga ibn abbasin da wasunsu a kisa ce sananne ya kisa ma'iz wannan da ya zina da wata mata wanda aka mishi haddi na kisa za a zo can gaba insha Allah a yi magana akan hadisin a wurin da fitar da fa'idojin da ke ciki tunda nan ya yi shida ne da shi kawai cewa ai kaga ma'iz ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa cewa yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya yi kau da kai har sai da ya faɗa su hudu annabi ya ce mashi ko dai ka rike hannunta ya ce ba rike hannu ba ko dai ka rungume ta ce ba rungume ba ko dai ka mata kisa ce ba mata kisa ba ya ce shi da kashi ke cewa ya zakewa abin da miji ke zakewa matarsa ne shi ya zakewa na abin ta hanyar haram a wani a wata lafazin hannun annabi ya ce mashi ha, nikta nikta ka sadu da ita ne ya ce e. sai annabi ya ce a ji shi haka je kuma ana fara jefe shi ya ji zafin duwatsu ya gudu wani mutum na tsaye na ga dan uwan sai na tsaye da wani kashi na ƙorin raƙumi ya taɗiye shi da shi ya faɗi saka jifa shi da suka karasa shi da aka ba ga manzara sai sun zala ce da kun bar shi ya zo ya kare kakan shi dama shi ya faɗa to kaga zai shi da ikirari ne sannan kuma shi ya nemi cewa tsayen mai da hadi da kansa sai aka ce to bisa wannan surar za a fassara hadisin nan na ainihin wato ah, ma'iz ibn malik sannan kuma ga wancan hadisin na kisa shi kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi innal hasanatu yudhibna sayyi'at kaga shi kuma bai nemi a tsanne da haddi ba shi ma zamu mu je a can gaba ya zo magana akan sata insha Allah sai sai ce lamma qala da annabi ce fa halla taraktumuhu me ya hana ku bashi wanda a cikin wannan zo ne a cikin lafazin al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi da al-Imam nasai cikin Kubra da Ibn Majah da Ibn Hibbana haka limamu abu abdullahi hakim ne saburi daga da kuma limamu abubakar albayaki wannan ita ce riwaya limamu uh, uh, albayaki ya ila yau wadda tana cikin uh, tana da isnadi akan sharɗin muslim kamar da hakim ke faɗa daga sahabi abu huraira allah ubangiji ya kara masa yadda wafi sunani abi dawud a cikin sunan ta limamu abu dawud wannan sai yana abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi sallama qala manzon Allah ya ta'afawul hudud ta'afawul hududa bai bainakum ku dinga yafe wa junanku haddoji a tsakankaninku ku fama balagani min haddin waje ba amma duk abin da ya riga ya iske ni na labarin wani haddi cewa za a yanke hukunci kaza waje ba to wannan ba magana yafiya in za ku yafe ku yafe kafin ya zo gari ni imam abu da ya fitar da wannan da imam nasa'i da hakim da baihaqi dukkanin suka fitar da shi a shekul albani sorry uh, al-imam hafiz ibn hajar ya inganta wannan riwaya uh, a cikin fathul bari mujalladi na goma sha biyu da uh, wannan kaga umarni daga manzo Allah sallallahu na irshadi cewa in har kuna so ku yafe, to ku yafe kafin a zo wajena kuma yafiyar tana da kyau din a yafi din amma in kuka bari aka je gaban hukuma haddi ta ba magana ya fiwa amma kisasi wanda yake jini ne naka ne shi sa shari'a shine shari'a ta kwadatar akan a amma haddi babu yadda za a yi ka yafe shi ya daga ya je gaban shugaba wa fi sunanin nasa'i wa ibn maja an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haddun haddi kwaya daya yu'malu bihi wanda za a yi aiki da shi fil ardi a tsaye da haddi kwaya daya a bayan kasa khairun ya fi alheri li ahli ardi ga mazuwa wannan kasa min an yumtaru arba'ina sabahan fiye da a kwana arba'in ana musu ruwa mai albarka wannan haddin albarka da zai kawo a cikin kasa ya fi ruwa kwana arba'in a damuna haddi kwaya ɗaya domin zai a za a tsara dokar Allah da shi kuma za a tsara jina ne da mutunci da rayuwar musulmai waɗanda suke rayuwa wannan hadisi ya liba Muhammad ibn Hanbal ya ruwaito shi da limamun Nasa'i a cikin Al-Kubra sannan Ibn Majah ma haka ya ruwaito shi haka limamu Ibn Hibbana an yi saɓani game da wato hadisin marfu'i ne ko mawqufi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ko kuwa magana Abu Hurairah ce wanda limamu dara kutuni a cikin ilal ya karkata ya ba da labarin cewa malam abu abdulrahman nasa'i ya karkata zuwa ga cewa magana ce ta sahabi abu huraira allah ya kara masa yadda ba hadisi ne marfu'i ba zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wallahu alam wa hadha li anna al ma'asi to me yasa aka ce tsaye da haddi kwaya daya ya fi albarka fiye da ruwan kwana arba'in shine ibn timiya yake cewa wa haza abin da ya faru shine ne. al-ma'asi sababun li naqsi rizq wal khawf min al-adu domin su sabo sabo da bawa zai dinga yi sababi ne na na a cikin arzikin al'umma da nashi da na sauran al'umma wal khawf min al-adu kuma sababi ne na samuwar tsoron abokan gaba kama ya dillu alaihi kitabu wa sunna kamar da ƙur'ani da sunna suke nuni a wurare daban-daban fa idza uqimatul hudud idan ku aka tsaye da haddoji wa zahar ta'atullahi da'ar Allah za ta bayyana a cikin al'umma wa ya tuhu. sai kuma sabon Allah ya karanci fa yahsulu rizqu wan nasr sai a samu nasara a samu arziki in aka bi mutane ba a yi musu haddi sun yi laifi ba a musu hukunci ba za su ci gaba da yi yaɗo na laifuka a cikin al'umma bala'i ne fitina ne zai kawo ɓarna. zai cire kwarjinin al'ummar a cikin zukata kafirai zai zama ba su da wani kwarjini kamar da muke rayuwa a irin wannan ibtilayin a yanzu to a dalilin haka sai barna ta samu amma idan aka tsaye da haddin nan kowa ya shiga taitayinsa a dalilin haka kuma sai a wayi gari sai a samu karanci ko koruwar samuwar ɓarna. sai alkhairi ya cika al'umma ya zama alheri ya zo ya maye gurbin barna da'a ta bayyana barna da zaɓo sun na ƙasa sai a samu arziki sai a samu nasara Allah ka samu samu arziki da nasara wala yanbaghi an yu'khadha min az-zani aw as-sariqi aw qati'i at-tariqi wa nahwihim malun yu'attalu bihi al-hadd la li bayti al-mali wa la li ghayrihi وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد suhutun khabithun wa idza wa idza fa'ala waliyul amri zalika faqad jama'a fasadaini azimaini yace sannan wala yan baki san bai dace ba an yi ukhadha min zani a karba daga mazanaci aw sari ko daga barawo aw qada'i tsari ko daga dan fashi wa nahwihim ko makamantansu aka tsire malu a karɓo ta dukiya a hannunsa yuqattalu bihi al-hadd wanda a sanade wannan dukiyar za a lalata haddi a kitsai da haddi lali mali bai halasta a karɓi wata tara a sa a dukiyar musulmi bayan mutum ya yi laifin da ya cancanci kisa ko cancanci bulala ko cancanci ainihin wato wani haddi ba wala li ghairihi ko ballantana kuma wani ya karɓa ya saka aljihun shi wani shugaba ko wani dan sanda ko wani mai kula da bincike ko jami'an kotu ko duk wani wanda zai anshi wani kuɗi don ya hana gudanar da abin da yake dokar Allah san baya halarta gare shi wa malu wannan dukiya al-ma'khud wanda aka karba li ta'til haddi hadd dan alalatar da sha'anin haddin sotun dukiya ce ta zalunci ta haram khabithun kuma mummunar dukiya ce ba ta alkhairi bace wai za fa'ala waliyul amri zalika idan ma shugaba ne ko sarki ko gwamna ko duk wani wanda yake rike da wani mukami ya karɓi irin wannan kuɗin ya karɓi cin hanci ko rashawa ya hana a zartar da haddin Allah faƙad jama'a fasadai ne azimai ne Ta wannan mutum ya haɗa ɓarna guda biyu manya waɗanne ne ɓarna ya ce ahaduhuma ɓarna ta ɗaya ta'atilul hadd kaga ya saryar da haddi ya lalata haddi wasani abu na biyu akal ya ci dukiya ta zalunci ta barna fatarakar wajiba wa fa'al muharrama ya bar abin da yake wajibi ya zo yana aikata abin da ya haramta qala Allah ta'ala Allah yace laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suhta ma kanu yasna'un yace shin ah, ar-rabbaniyun malamai na Allah wal ahbar da malamai ba sa hana su ne an qaulihim al isim daga magana da suke faɗa ta laifi wa aklihim suhut da cin ainihin dukiya ta zalunci la bi'sa ma kanu yasna'una Allah wadare da abin da irin waɗannan mutane suke aikata wanda ba sa jin wa'azi wanda zai hana su aikata sabo faɗin sabo da cin dukiya da haramu. wa ta'ala kuma Allah ya fara da Yahudi yake cewa samma'una lil kadhibi masu yawan jin karya a kaluna lissuti masu cin dukiya bisa zalunci lallahun kanu ya akulna suta na rishwa allati tusamma albirtail sun kasance suna cin dukiya ta haramu wadda suke ci ta hanyar eh, rashawa wadda suke ci mata albirtail wani albirtail lafazi ne na ah, ah, wani larabci da ake yawo a bakin mutane kamar lada ce amma a zaman da ibn timiya yake rayuwa zai kara magana a kan shi yace wato samma ahyanan wani lokaci ka an ce mata alhadiya kyauta kamar da man sai a ce ai alheri ne alheri ne ko kuma riba office duk irin su ne waɗannan wa gairi suna irin wannan suna dai canza ma'ana abu yana nan dai a matsayin haramun ba'idin wa hatta wa mata akala waliyul amri suhta duk sanda aka ce ga shugaba yana cin yana cin dukiya ta barna ta zalunci ta rashawa da hita da ayin yasma al-kadhiba min ash-shahadati waz-zuri wa ghayriha zai bukaci zuwa ga saurari ƙarya a wurin shaida wanda za a kawo mashi ƙarerai zai buƙaci zai zama compromise yace wa qad qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rashi wal murtashi wal ra'ish annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mai da rashawa Da wanda ake bashi rashawa cin hanci kenan warra'is da wanda ke shiga tsakani wa huwa alwasita allazi yamshi bainahuma shine wanda yake intermediary kenan na tsakankanin su rawahu ahlus sunan malamai masu as-sunan su Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah su ruwaito haka Imam Ahmad bin Hanbal haka Ibn Hibbana a cikin eh, littafinsa haka abu abdullahi hakimin yi saburi dukkan surutu daga sabi abdullahi dan amru dan as radiyallahu anhuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hakim ya inganta riwayar haka al-hasib ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari cikin mujalladi na biyar hadisi yana da shawahidu daga mazaje daban-daban cikin sahabbai waɗanda ba za a ambace su a nan ba saboda eh, ƙurewar lokaci amma dai a cikinsu akwai abu huraira akwai abdurrahman dan auf akwai Fauban da wasu su Allah ubangiji ya gafarta musu gaba kida kara musu yarda wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim anna rajulaini ikhtasama wasu mutane guda biyu sun yi husuma ila nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma dayan su yace ya rasulullah iqdu bainana bi kitabillah ya manzon Allah kai mana hukunci da abinda littafin Allah ya faɗa wa qala faqala sahibuhu sai ɗayan shi kuma wa kana afqaha minhu mai riwaya ce ɗayan ya fi wancan na farkon hankali in ji abu hurairah kenan mai riwaya ya ce ɗayan ya fi hankali sai shi ya ce a nashi bayanin sai yake cewa ya rasu na'am ya rasulullah bayan na da lahi wa azalli kai mana hukunci tafin Allah kuma ka bani dama ne magana <clears throat> fa qala qul sai ya ce mashi magana faƙala sai mutum ya ce inna ibni kana asifan fi ahli hadha ɗana ya kasance boyi-boyi yana aiki a gidan wannan mutumin ya'ani a jiran wato yana yaron gida yake musu mai shara ko wanke-wanke ko wanke mota ko gaji ko su. fazana bin ra'atihi sai ya zina da matar mai gida yana daga cikin illar aje wasu a cikin gidaje waɗanda ba muharramai ba da sunan ma'aikata ƙatti a gidajen matan aure shi ke irin wannan bala'in kaga dai zamanin sahabbai ne duk da tsarkin su nazartar su ba su tsira daga wannan bala'in ba Allah ya tsare mu faftudiyat minhu bi faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa khadamin sai suka ce na fanshe shi sai na fanshe shi da akuya guda ɗari da kuma wata da wani bawa kwaya daya wai ni sa'altu rijalan min ahli ilmi sai na tambayi kuma daga bayan tambayi malamai fa akhbaruni anna alabni jaldu mi'a wa taghribu am da tambaya ta ka ce mun a'a ba wai za ka biya haraji ne ta hanyar ka biya awaki haddari ba abin da yake a kanka ɗanka shine ɗanka za a yi mishi bulala ɗari kuma a gafe shi na shekara ɗaya wa anna alamra ake hara arrajan ita kuma mata tunda mata aure ce ta yi aure amma ta yi zina to ita kuma za a jefe ta faƙala sai ce ji manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi yadi na rantse da Allah da rai nake hannunsa la aqdiyanna kuma bi kitabillahi sai na hukunci da kankarin dafan Allah al mi'atu wal khadimu wal khadimu rudda raddun alayka waɗannan awaki guda ɗari da kuma bawon da ka bayar da dawo maka da kayanka sannan kirin zuwa da mutum ya riga ya ba da wasu kuɗaɗe a bisa wajihin da yake gairu mashuru za a dawo mai da kayan shi sannan nabi ke cewa wa alabni ka jaldu mi'a dan ka za a mashi kulala ɗari wa tagribu am kuma za a kulle shi ko a kore shi shekara ɗaya wagdu ya unais ya kai unais gobe kai asabanci alamra ati haza zuwa ga matar wannan mutumi a fas'alha ka je ka tambaye ta fa in tarafat in ta tabbatar da ta yi zina farjimha sai ka jefe ta ma'ana ba tun da wani ya ce zina da ita shikenan ya lazimta mata hukunci ba sai in ta yarda da sa in ba haka ba ya lazimta mata ba fa sa'alaha fa atarafat farajamaha sai ya tambaye ta sai ta tabbatar sai ya jefe ta wannan yana nuni zuwa ga kuma ha'ila sahabbai suna da karfin zuciya wajen faɗan gaskiya akan kansu ko da san gidi kallon na ma'iz din can wanda daga cikin abin da ibn hajar ya fitar cewa daga cikin manaqib din da aka samu na ma'iz shine dagewa akan sai an mashi hukuncin da ya tabbata akan shi tare da cewa yana da mafita in ya so zai iya kin fada har annabin ma yake ce waɗanda suka zuga shi je fada cewa da kun sani kun stirce mashi ko da da bargon da ke jikinku ne kun stirta mashi da ya fi muku amma ya nace saboda yana so sai an yanke masa hukunci an tsarkake shi wannan ba ta falala ce da haka gaita shi ita ma wannan da ya yi tirafi haka sahabbai suke da faɗan gaskiya akan kansu ba wai su faɗa akan wasu su suke aiki da ita ba Allah ya kara musu yadda gaba baki da fa fi hadha annahu lamma bazala anil mudnibi hadha almali haddi hadd anhu kaga wannan hadisi yana nuna zuwa ga cewa yayin da aka bada dukiya mai yawa aka bayar dan a tunkuɗa haddi ga barin wannan bawan Allah manzo Allah sai alaihi da karwa ba wa amara nabi sallallahu alaihi wasallam da daf'il mali ya sahibi manzala ta islam ya ce a maiwa da kowa hakkinsa wa amara bi iqamatil haddi yace a tsayar da haddi ga wannan bawa walam ya'khudh al-malu al-mala muslimina bai an shi wannan dukiya da musulmai ba min da mujahidina kamar yace a ansa tunda ana da bukata ba za a kyale mishi wannan akwai ɗari ba a ansa a ba mujahidi da talakawa da sauransu ba za a ce a ai haka ba wai dan ana da bukata bukata ba ta sa a canza hukunci Allah ya ci gaba da cewa وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز ما لم يسن إجماعي sun hada kan cewa karɓan dukiya karɓan wata dukiya da sunan wato don a hana wani haddi shin wannan kuɗi ne a karɓa ko wani abu wanda ba kuɗi ba kama ba mutum wani kaya ko wata sutura ko mota ko kujerar makka ko wani mukami a mishi alkawari ko duk wani abu da za a bashi wanda zai amfana da shi la ya juzu bai halasta ba wa ajma'u ala anna almal al min kuma sun sake yin ijma'i akan cewa dukiyar za a ansa daga mazinaci a kimai haddi wa sariq don za a karba daga gumbarawo a kimai haddi wa shari don za a karba daga gun dangi a kimshi haddi wal muharib qati tariq da kuma wanda yake wato mai daukan makami ya tara hanya bandits masu kashe mutane duk waɗannan wani hanzarta da makasansu duk ta da haddi don aula a wofantar da haddin malu suhutin khabi. in yi jima'a kan cewa dukiya da aka karba da wannan sura to dukiya ce ta haram ta zalunci mai warin zalunci maras kyau khabisin mummunar dukiya ce ba dukiya alkhairi ba ce don haka sai ka kokari ka kiyaye dan uwa mai albarka duk da wata dukiya da za ka samu a sakamakon wani aiki da kake yi wanda aka baka wannan dukiya don ka kau da ido a kan wani kuskure ko ka ba da ainihin wato hukunci na son zuciya ko ka ɗauki abin da wani bai cancanta ba ka bashi ko ka hana wani cancanta ka canza sunan shi ko kai duk wani abu da ya saba wa ka'ida aikin ka sai a baka kuɗi wannan kuɗin mummunan kuɗi ne kuma kuɗi ne marasa kyau kuma kuɗi ne na rashin arziki kuɗi ne waɗanda suke na zalunci mummuna ba abin karbi ba ne a wajenka bai kamata ka karɓe su ba bai kamata ka bari a bayar ba sai mun miƙe tsaye mun hana wannan abin a ƙasashenmu kuma za mu hana shi ne ta hanya mu ƙi kowa ya ƙi bada rashawa kowa ya ƙi bada ainihin wato cin hanci sawon a bakin titi ne a wajen traffic ne a wajen 'yan sanda ne a kotu ne a duk wani wuri da ake yin wani abu kar ka sake ka bada cin hanci yanzu hata neman aure kan mutum sai ya bada cin hanci sai ka dinga samun kuɗi kana ba kawuntawa ne babbantawa ne tsanin uwarta kana musu wani kana kana ta kashe musu kuɗi wai dan kar su ce ba a san ka wannan shi ma cin hanci ne Allah ubangiji tsare mu ah, ina ganin tunda mun samu gaba sai mu kwana anan sai mu tashi da ke cewa wa kasiru mimma yu'khadhu min fasadi min fasadi umurin nasi innama huwa li ta'til al-hadd bi malin aw jahin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته